sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Yau Lahadi goma ga watan Mayu na shekara ta 2020 wanda ya daidai da sha bakwai ga Ramadan shekarar ta 1441. Aisha Tasila ce tare da Sarfilo Hashim Gumel da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Tsohon shugaban kasar Amurka Barack Obama ya ce da shugaba Donald Trump yake tunkara annobar coronavirus abu ne da babu tsari kwata-kwata. kasar Iran ta ce ta shirya musayar fursunoni da Amurka amma har yanzu bata ji daga jami'an Amurkan ba. Fada ya barke jiya asabar tsakanin dakarun gwamnatoci biyu masu jayayya a Libya a kokarin kowane daga cikinsu ya mayar da babban birnin kasar Tripoli karkashin ikonsa. Kanan labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Najeriya ta fara kwaso 'yan ƙasarta da suka makale a Amurka bayan da aka saka dokar hana shige da fice a sassan duniya sanadiyar cutar coronavirus. Dan da ake kwasuwa 'yan Najeriya ne da suka je Amurka don zama na dan wani lokaci. Wasu su ɗalibai ne da za su koma gida. Idan ba manta ba mutane da dama sun makale a sassan duniya. Tasirin faduwar farashin danyen mai sanadiyar bullar annobar coronavirus ya sa gwamnatin tarayyar Najeriya ta fara nuna damuwa kan yadda gwamnatocin jihohi za su iya ci gaba da gudanar da ayyukansu na yau da kullum ko ina mafita inda ta fara zuba jari a bangaren cinikin albarkatun man fetur ta kan tudu a kasar da dai sauransu a matakin hangen saboda zuwa mu mun Bayan nan muna tafi da shirin matasa a duniyar gizo wanda Madina Dahir mai shanu ke gabatarwa. Sai kuma ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel. Muna kuma tafi da falalar Ramadan, amma kafin nan sai a gyara zama don jin labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. tsohon shugaban kasar amurka barack obama ya ce yadda shugaba donald trump yake tunkara annobar coronavirus abu ne da babu tsari kwata-kwata da yake magana da tsaffin ma'aikatansa obama ya ce abu ne babu tsari kwata-kwata idan har zuciyar mutum tana tunanin ni mai zan samu ba tare da damuwa da kowa ba lokacin da mai irin wannan tunani shi ke gudanar da gwamnatinmu Amurka ita ce da yake jagoranta sauran kasashen duniya da yawan waɗanda suka kamu da cutar da kuma waɗanda ta kashe. Sama da mutum miliyan ɗaya da ɗigo uku cutar ta kama Amurka kuma kusan mutum dubu tamanin suka mutu. A jihar New York inda cutar ta fi kamari a Amurka, gwamnan jihar Andrew Cuomo ya faɗi jiya Asabar cewa wasu ƙananan yara uku sun mutu kuma sauran wasu yaran saba'in sun kamu da rashin lafiya kan wata cuta mai alaka da coronavirus. Ƙasar Iran ta ce ta shirya musayar fursunoni da Amurka, amma har yanzu bata ji daga jami'an Amurka ba. Baki ɗaya ƙasashen biyu sun yi kira ga musayar fursunoni saboda damuwa kan cutar COVID-19. Wannan cutar dai ta afkawa Iran sosai yayin da Amurka ke jagorantar duniya wajen yawan waɗanda suka kamu da cutar. kamar yadda shafin gwamnatin iran na yanar gizo ya bayyana mai magana da yawon gwamnati ali rabel ya ce iran ta riga ta nuna shirinta domin tattauna sakin dukkan fursunoni ba tare da wasu sharuɗa ba amma amurkawa har yanzu ba su yi magana ba har yanzu dai babu wasu bayanai da ke nuna yawan fursunonin da dukkan bangarorin suke rike da su dole ne ƙasar iran ta dakatar da sayan makamai da dogara ga makaman da ake kera a kasashen waje maimakon haka ta fara kera kayanta hafsin hafsoshin soja na bifin rawat ya faɗa wa gidan jaridar the times of india a wata hira ta musamman ajiya a jiya asabar rawat yana son tabbatar da ana amfani da kayayyakin da aka kera a india maganar da firayim minista nandira modi ta zamto ta tabbata kasar saudiya ce kaɗai ta zarce indiya wajen sayan makamai daga kasashen waje a cewar rahoton jaridar ta fitar Rawat ya ce dole ne India ta goyi bayan kamfanonin kera makaman kasar, ko da ko makaman da za a kera ba su kai ingancin da ake bukata ba. Dole mu kara kayan makaman da ake kerawa India ta hanyar kamfanoninmu da kanmu, ko da ko makaman da za a sarrafa ingancin su bai wuce kashi saba'in cikin ɗari ba da farko a cewar janar ɗin. An yi taɓarin wutar tilari kan filin sama ɗaya tilo da ke aiki a Tripoli ta yadda wuta ta yi ta kama tankokin man jiragen samfurin jet baya ga jiragen fasinja da aka lalatar a cewar hukumomin yammacin kasar ta libya da kuma majalisar ɗinkin duniya ma'aikatar sufurin kasar mai hedikwata a birnin tripoli ta ce ɗaya daga cikin jiragen da aka lalata dama zai tafi kasar spain ne ya kwaso wasu 'yan kasar ta libya da suka makale sanadiyar kullan coronavirus ma'aikata ta ɗora laifin aukuwar hakan kan mayakan da ke gabashin ƙasar waɗanda suka shafa sama da shekara guda suna ƙoƙarin kwace babban birnin ƙasar. kafin sarfilu ya kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su bari mu leƙa taskar rahotanninmu. A ƙarshen makon nan ne Najeriya ta fara kwaso 'yan ƙasarta da suka makale a Amurka bayan da aka saka dokar hana fice da shige a sassan duniya sanadiyar cutar coronavirus. tun dai a makon da ya gabata ne hukumomin najeriya suka fara kwaso 'yan kasarsu da suka makale a birtaniya abokin aikinmu baba yakubu makeri ya tuntubi karamin jakadan najeriya da ke birnin new york ben okoyen inda ya yi mai ƙarin haske kamar yadda za ku ji a wannan hirar da suka yi ta wayar tarho kuma mahmud lalo ya fassara Yeah, the Nigerians who come for short stay waɗanda ake kwasuwa 'yan najeriya ne da suka je amurka don zama na ɗan wani lokaci wasu su ɗalibai ne da za su koma gida idan baka manta ba mutane da dama sun makale a sassan duniya ta iya yiwuwa wasu su ma 'yan kasuwa ne wasu ma matafiya ne kawai da suka makale sanadiyar dokar haramci da aka saka akan tafiye-tafiye Kamar wani irin shiri aka musu idan suka isa Najeriya? Idan suka isa Najeriya, za a tilasta musu zaman killacewa har na tsawon kwana sha hudu. Za kuma a yi musu gwajin cutar a farko in sun isa, sannan a kuma gwada su bayan killacewar. Waɗanda sakamakon gwajin su ya nuna ba sa ɗauke da cutar, za a basu su shiga cikin jama'a. Waɗanda kuma gwajin su ya nuna akasin haka. za a kai su inda ake killace masu ɗauke da cutar domin a yi musu magani. To Allah ya kyauta, yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya. jiya asabar kasar rasha ta yi bikin zango na 75 na zagayowar ranar ta yi galaba akan kasar jamus da ke karkashin mulkin nazi lokacin ita kuma rasha ke tarayyar soviet to amma saboda da taɓarɓarewa da matsalar cutar corona ke yi a ƙasar a tilas a kauce yin bukukuwan da aka saba Jama'a a ƙasar ta rasha jiya asabar sun bayyana sabbin kamuwa da cutar ta covid-19 su wajen fiye da dubu goma cikin sa'o'i 24 da suka gabata wanda ya sa jimlar waɗanda suka kamu da cutar ya cilla zuwa dubu ɗari biyu rasha ta yi ta bayyana masu kamuwa da cutar wajen fiye da dubu goma kulli yaumin a wannan satin wanda ya zarce na faransa da jamus inda ta zama ta biyar a jerin kasashe mafiya masu ɗauke da cutar a duniya an soke faratin ranar nasara wanda akan yi a babban dandalin birnin moscow to amma a ƙasar belarus mai makwabtaka da rashar an yi wani gagarumin faretin ranar nasarar minsk wanda ya tara dabban sojoji masu maci da kuma 'yan kallo shugaban belarus alexander lukashenko ya dage sai da aka yi faretin duk wadda cewa ƙasar ce cutar ta fi yaduwa a fadin gabashin turai bisa ga alƙaluman jami'ar james hopkins a ɗaya ɓangaren kuma ƙungiyar rajin fifi ta farar fata ta rasha rim a takaici mai hedikwata a pittsburgh na daɗa faɗaɗa har zuwa ƙasashen waje ta wajen kakkafa rassa da kuma haɗaka wasu ƙungiyoyi masu makamancin niyya irin ta 'yan nazi da kuma ƙungiyoyin fifita fararen fata a wani gargaɗin da wasu ƙwararru suka yi rim na da aƙidar tsananin kare al'adar ƙasa kuma tana fafutukar maido da tsarin shugabanci mai alaƙa ma gwamnatin dukiyar ƙasa. Ƙungiyar ta yi ƙaurin suna wajen yada manufofin kyamar 'yan luwaɗi da Yahudawa a kafafenta na yanar gizo. a watan afrilu ma'aikatan harkokin wajen amurka ta ayyana shugabannin kungiyar guda uku a matsayin rikakkun 'yan ta'addan ƙasa da ƙasa na musamman shine karan farko da amurka ta ayyana wata kungiyar fifita farar fata a matsayin 'yan ta'adda. filo Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ci gaban rahotanninmu. A lokacin da annobar coronavirus ke ci gaba da durkusar da ayyukan yau da kullum a faɗin duniya, Najeriya ta fara fuskantar barazana a fannin tattalin arziki. inda tasirin faduwar farashin ɗanyen mai ya sa gwamnatin tarayyar ƙasar ta fara nuna damuwa kan yadda gwamnatocin jihohi za su iya ci gaba da biyan albashin ma'aikata a mataki daban-daban. Wakiliyarmu Halima Abdurra'u ta aiko mana da wannan rahoto. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta fara daukan matakan bunƙasa tattalin arzikin ƙasar duba da yadda annobar corona virus ke ci gaba da yin barazana ga harkokin kasuwanci inda ta fara zuba jari a bangaren cinikin albarkatun man fetur ta kan tudu a ƙasar da dai sauransu. A matakin jihohi kuwa gwamnan jihar Yobe Mai Malabuni ya bayyana cewa tunda gwamnatinsa ta ɗara kan ƙaragar mulki an ba da himma wajen tuntuɓar ƙwararru a fannin aikin noma. noma domin karkatar da tattalin arzikin jihar saboda a sama wa al'ummar karkara ayyukan yi su dogaro da kai. Eh, mu eh, tun da farko mun yi wannan hangen saboda zuwan mu mun taro na kara juna ilimi akan magana noma an nemi kwararru kuma kwararru sun ba da shawarwari da dama wanda ma mun kafa kwamiti na aiwatar da wannan shawarwari da suka bayar wanda kuma mu bunkasa harkar noma mu a gare mu shine abin da zai haɓaka tattalin arziki a karkara mutane su samu aikin yi su samu dogoro da kansu ya ƙara da cewa samun man fetur ya a gurgunta aikin noma a Najeriya. Ainihi. man fetur din ma yana daga cikin abin da ah, ya hana noma a ƙasar nan domin barin harkar noma ta koma dogoro da man fetur ya kawo koma bayan noma a kasar nan baki daya. To amma nan alhamdulillah ya bai ja ce da matan manoma da miya. Kazalika gwamna mai malabuni ya ce gwamnatoci na shawara akan bullo da dabarun tabbatar da cewa ana biyan albashin ma'aikata a lokacin da ya kamata. Muna da dabarun mu da insha Allah muna kan duba kuma muna kan tattauna da ƙwararru da fannoni duka abin da ya kamata mu insha Allah za mu yi kuma Allah zai da mu cikin wannan matsala. Daga ƙarshe dai me mala ya ce gwamnatinsa ta ayyana dokar ta ɓaci a wannan ilimi kuma ƙwararru na aiki domin farfaɗo da ɓangaren ilimin. eh to kin san mu akan harkar ilimi zuwa na abin da na fara shi na kaddamar da doka ta ɓaci saboda bayan mako ma baya da muke da shi wannan itilafin na boko haram ya zo kasara harkar ilimi shi sa shi ma har kan haka muka tsara neman ƙwararru aka yi bitoci da dama dai na hanyar da za a farfado da ilimi musamman ma kama daga ilimin ƙasa na primary school zuwa secondary school aka cewa an inganta ta da kiwon lafiya abin da yake gaban mu a yanzu domin ba yadda za a yi a ce ƙasa ta ci gaba ba ilimi. Halima Abdulra'u murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Halima, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraro barkanku da kasancewa da ni cikin shirin matasa a duniyar gizo. Ni ce taku Madina Dahiru mai shanu daga nan birnin Washington DC. To a kowane mako dai shirin matasa a duniyar gizo na taɓo duk batutuwan da suka shafi alaƙar matasa da yanar gizo. A cikin makon da ya gabata mun tattauna da wata likita mai suna Husaina Suleiman wacce ke aiki a asibitin Karu da ke Abuja. Mun tattauna da ita ne kan matsalar yawan amfani da waya da kuma yadda zai iya shafar lafiyar mutum. A cewar Husaina. Matsalolin da za su fuskanta shine kamar rashin bacci domin yawan amfani da waya da daddare ko kuwa su amfani da waya daga safe zuwa dare ba hutawa. kuma in ba hutawa nan kuma shi ma zai iya zuwa da illan hawan jini bayan haka kuma halayen su na canzawa sai kaga matasa sun fara fada ko sun fara reni abin da ba sa yi domin yawan rashin eh, amfani da waya kuma ba a samu bacci ba a samu huta sai kuma halayensu na ma'amala zai canza domin yawan sa hankali akan waya ba a iya a yi mu'amala kamar da da mutane ba a zumunci ba a ba a yin abubuwan da da ake yi wasu su ma yana iya zama na cewa ba sa iya karatu ba sa iya zuwa makaranta ko sun je makaranta ma hankalin su na kan waya ba sa iya karatu ba sa iya abin da ya kamata to ma sauraro a wannan makon za ku ji irin abubuwan da mutum zai iya yi wanda zai kawo mishi sauƙi, idan yana fama da irin wannan matsalar ta yawan amfani da waya Bari mu koma wajen likitarmu Husaina Suleiman. Matasan da suke da matsalan yawan amfani da waya wanda suke neman sauki za mu ba su shawara su rage amfani da waya. Za su iya yin haka in suka zanna suka shirya abubuwan da ya kamata su yi a rana. In suka shirya abubuwan da ya kamata su yi zai taimaka su ya rage musu amfani da waya. kamar su ba da lokaci wa waya lokaci na aikin gida lokaci na ibada lokaci na karatu da wasu abubuwa da taimakawa a gida in suka yi haka lokacin da suke bawa waya zai ragu sai kuma za su iya neman rana rana ɗaya a cikin sati wanda ma ba za su yi amfani da wayan ba ba ba za su yi amfani da shi kwata-kwata ba za a iya kiran su kuma za su iya kira in ya kama amma wa ranan ba za su shiga shafukan sada zumunta ba ko kuwa ba za su dinga bincike a yanan gizo ba wannan zai rage musu amfani da waya in kuma suka za su yi bacci za mu ba su shawara kar su tafi da wayansu wajen kwanciyarsu domin in suka aje shi a gefen su zai sa su ringa buɗe wayan kuma wannan zai karkata baccinsu ko ya hana su ma bacci sai kuma wanda suke amfani da waya wa kararrawa don su tashi da safe za mu ba su shawara su siya ainihin agogo na kararrawa saboda in ka ajiye shi ka ce shi kararrawa ne to muddin ya ta da kai in ya ta da kai za ka ɗau wayan ne kuma ka fara bincike sai kuma sanarwa wanda lokacin da ya kamata kana wasu abubuwa ka rage eh, muryar sanarwa saboda in ka rage muryar sanarwa ba zai dinga jan hankalinka kana buɗe wayan ba sai kuma aikace-aikacen da ba su da amfani a wayan a cire su duk wannan abubuwan in aka cire su wanda ba su da amfani in zai rage su wani damuwa da wasu bincike abubuwan da bai kamata ba muna ba da shawara a yi amfani da a waya a rana wa tsawon awa biyu zuwa uku kar ya wuce haka domin in ya wuce haka za a iya samun illa in kuma duk abubuwan da aka lissafan nan bai yi ba mutum ya gwada ya ga bai samu sauki ba to zai iya tuntuɓin likita game da wannan damuwa wanda fannin shi ne na kula da irin wannan damuwa To a gaida Husaina Suleiman wacce likita ce a bangaren halayen dan adam da kuma damuwar kwakwalwa. Da fatan an amfana da darussan da ke cikin wannan shirin da fatan kuma za a kiyaye yadda ake yawan amfani da wayar tarho. To masu sauraro a nan zan dasa aya, amma kafin in tafi, ina son in tunasar da ku cewa za ku iya na ko da yaushe a kan shafi na na Twitter domin ajiye min saƙonni da kuma bayyana min ra'ayoyinku kan wannan shirin na matasa a duniyar gizo. Handle ina shine at mss underscore d e y n a h sai mun haɗu a twitter za kuma ku iya zuwa shafinmu na voahausa.com kullum ranar lahadi kawai ku danna shirin rana domin sauraron wannan shirin na matasa a duniyar gizo ko kuma shirye-shirye na da suka gabata ni ce taku madina ɗahiru mai shanu daga nan birnin washington dc Madina Ɗahir mai shanu. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel. Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Abubakar Kawo Girgiri ya ce Salam VOA Hausa. ci gaba da ƙara samun masu ɗauke da coronavirus a Najeriya wani babban abin zulumi ne da fargaba ganin yadda ƙasar ke fama da ƙarancin na'urorin yaƙi da cutar. To amma abin takaici ne ganin yadda ake ba da tallafin kuɗaɗe maƙudai domin yaƙi da annobar. Sai kuma saƙon Baffa Haruna Bajoga garkuwan ƙungiyar muryar talaka ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Muna addu'ar Allah ya mana katangar karfe da wasu nau'ukan matsaloli da annobar cutar corona coronavirus ke haddasawa a cikin al'umma. sai sako na gaba da ya fito daga aisha matar usaini dangote karasuwa jihar yobe najeriya ta ce salam voa hausa ina kira ga gwamnatin shugaba buhari da ta sani cewa dogon bacci san ba naku ba ne ganin yadda adadin masu dauke da cutar coronavirus ke kare fadada wanda yin hakan ya yi sanadiyar mutuwar dubban mutane da fata gwamnati za ta matsa hukumar kiwon lafiyarta lamba da ta sauya salon yaki da wannan muguwar cuta cuta ta covid-19 Daga ƙarshe ina addu'a Allah ya kawo mana sauƙin al'amarin. Sai saƙon Rilwana Ibrahim London Huba yana cewa Salam VOA Hausa ku gaya wa 'yan kasuwa cewa su ji tsoron Allah su daina tsawwala farashin kayan masarufi domin sanin kowa ne cewa ɗabi'ar 'yan kasuwa ne ƙara farashi a wannan watan. Sai saƙo na ƙarshe da ya fito daga Abubakar Salisu a Rikime ya ce Salam VOA Hausa ko shakka babu ƙasa ta Najeriya tana fama da ƙarancin karancin na'urorin yaƙi da annobar cutar coronavirus. Ina kira a gare ta da ta sauya dabarun yaƙi da wannan annobar. Allah Ubangiji ya kawo mana ƙarshen ta baki ɗaya amin. Madalla, kafin shirinmu na ƙarshe ga wannan. sunana tijjani shekumar titi daga gombe a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim yan uwa ina yi mana nasiha cewa muyi yi kokari mu ɗauki darasin da Allah subhanahu ta'ala yake so mu koya a cikin wannan azumi shine jin tsoron Allah subhanahu ta'ala kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya gaya mana lokacin da zai farlanta azumi cewa ya ku muminai hakika mun wajabta muku azumi kamar yadda muka wajabta shi akan waɗanda suka rigaye ku domin ku samu tsoron Allah subhanahu ta'ala to lallai tsoron Allah subhanahu ta'ala shine mabudin dukkan wani alkhairi da bawa zai samu a duniya abun yake ko a lahira tsoron Allah shi yake jawowa mutum ya zauna da ainihin sauran al'umma da yake zaune da su lafiya ba tare da ya cutar da kowa ba saboda yana jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma shi wannan azumi da muke ciki lalle mu sani wato darasi ne na rayuwa ga baki ɗaya. yadda ka kame gabarin ci da sha da sha'awa ba ka yin sa a boye da bayyane to duk wani abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana ka yi kokari ka ka nisanci shi kamar yadda ka nisanci wannan ci da sha da sha'awa din a boye da kuma ainihin bayyane wannan shine azumi ya amfane ka hakika watan azumin ramadan yana da falala da yawa amma mutum bai zai samu falalar ba har sai ya zama a cikin azumin ya yi shi irin yadda allah subhanahu wata'ala yake son sa wanda kuma azumin da allah subhanahu wata'ala yake so shine wanda mai azumin ya kubutar da gabansa ga baki daya daga aikata abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta ya tsare harcensa baya cutar da 'yan uwansa musulmi da harcinsa sannan ya tsare idonsa baya ganin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta masa sannan ya tsare hannunsa baya taba dukiyar al'umma ma'ana da wannan hannun nasa sannan uwa uba kuma ya zama mai yawan taimakawa al'umma wannan lokaci na Ramadan Ma sauraro Hausawa sukan ce kama da wane ba wane ba ne. maza Allah mu. Ibrahim Alfa Ahmed. Da Halima Jimrau ke gayyata ku domin sauraron hilin a bari ya huce. Wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. Da kana jin Hausa. cikin waƙa da na tura na kai dariya ka taba ko ma ba ka da hausa bature iya saurara bayani ka same shi waƙoƙi kala-kala daga kowace kusurwa ta duniya kama daga indiya har ya zuwa sudan. balle kuma gida Nijar da Najeriya. Ga kuma na Amurka da ɗumi su. slow motion for me. kuma gabatar da labarai masu ban dariya da ban mamaki ko kuma dai masu ban haushi. A kasance da filin a bari ya huce kowace rana Asabar da safe daga sashen Hausa na murya Amurka. a bari ya huce da kuma Sarfil ya dawo da takaitattun labaran duniya. shugaban kasar amurka barack obama ya ce da shugaba donald trump yake tunkara annobar coronavirus abu ne da babu tsari kwata-kwata kasar iran ta ce ta shirya musayar fursunoni da amurka amma har yanzu ba ta ji daga jami'an amurkan ba fada ya barke jiya asabar tsakanin dakarun gwamnatoci biyu masu jayayya a libya a kokarin kowane daga cikinsu ya mayar da babban birnin kasar tripoli karkashin ikonsa Masu sauraro da takaitattun labaran duniya muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Safilu Hashim Gumar. da ya karanto mana labaran duniya da kuma Leo Sahilu da ya taimaka wajen haɗa wannan shirin da ma mu na yau. Aisha ta Sule ce ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Restez branché sous le monde avec VOA